Matsukiji, Matsukiji, Matsukiji, Matsukiji, Matsukiji. Hey! Matsukiji. Assalamu alaikum akwai mutum a gidan nan. Wa alaikum assalam ke gora ke ce shigo mana. Gaskiya akwai zahi yau, gora ya kike. Lafiya talo, kamar yadda kika sani ne, na gode Allah. To, ke kuma me ya fito da ke cikin wannan ranar? Na wuto daga gidan ƙawan nan tawa Laila, aihuwa ta yi jiya kin san. Kenan na ta dai ne da in mata barka. Ah, masha Allah, wannan labari mai daɗi. To ai dai kin san dai wannan dai ba ya sa ba dai ki hito rana kirkirin ga ki je ki mu tabarka ba kya bari ba sai da maraice wallahi kina da gaskiya amma kin sani yau ɗaya ne nake da dama sai na ce bari dai in ta in hidda bisa kaina mm, kina da gaskiya to me kika samo mini gora babu wani labari amma kin san ko me me gaya mini bani nan ga gane yaran zamanin nan ban gane ba me kike nufin cewa gaya mun don in gane ki. Kin ganda da muke yara. Sai bayan biki muke fara kiran sunan yaro. Kenan kwana bakwai bayan aihuwar shi. Amma yanzu tun ranar da an ka aihu aka fara kiran sunan yaro kuma har ma wai a gusa ranar biki a kai ta har gaba. To ke yanzu kina ganin hakan bai dace ba? E mana a gani na mutane ya kamata su bi gargajiya da al'adunmu kuma da sharuɗan addini. To hakan ba daidai ba ne. Kina gama addini da kuma al'adu. Ban gane ba, ba addini ne bai ce ka a kira sunan yaro sai ranar bikin shi kuma a girmama ranar da an ka aihu kamar sai bayan kwana bakwan nan tak a yi suna. A'a, shi yasa na ce miki kina gama addini da gargajiya kisan da ko shekaran jiyan nan mun yi hira tare da wani malami bisa kan wannan zancen to ku tamta mini me ce a cikin addinin mu ana iya kiran yaro tun ranar da aka aihe shi kuma ana iya gusar da ranar suna sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ta ce da ana iya yin biki ranar bakwai bayan aihuwa babu wani hadisi ko kuma aya da yake hana gusar da ranar biki wani bi akan samun mutum bayya da kuɗi na sayan rago kuma kin san da an ce a cikin Qur'ani Allah bai ya dora ma bawansa nauyin da bai iyawa kenan kin gani gusar da ranar biki ba wani laihi bane har lokacin da ka samu kuɗin da zaka sayi ragonka ah yanzu na gane da kyawu kenan duk wanga lokaci muna nan ga kuskure babba to kin gani dai kahin addini ya zo muna amfani ne da al'adu da gargajiya to tun lokacin muna nan muna yin wasu abubuwa wanda ba mu ƙoƙari mu nemi sani don saboda bambanta wasu al'amurra. To kin gani yau inda na zamna a gida ba ni samun in fayyace wanga abu duka. Ke gandan shi ne yake da muhimmanci ga dan yawo. <laughs> na gode miki gaskiya da kika waye min kai bisa kan wanga abu. Ba matsala abin da zan iya yi kenan gora. To madalla ke gan maraice ya fara yi zan tahiya zan barin ki. To bari in raka ki.